To insha Allah alhamdulillah alhamdulillah. Yan uwa yau ma dai kamar kullum muna ɗauke da wani sirri ko in wasu surruka wasu fa'idoji da za mu ba ku yan uwa domin a yi kuma a samu biyan bukata bi iznillahi. Wannan fa'idoji da za mu ba ku suna da matukar amfani sosai to mun ga ya kamata da mu faɗa muku su insha Allah 'yan uwa domin a yi kuma a samu biyan bukata in Allahu yanzu za mu faɗa muku su. To amma kafin mu shiga cikin sirrin kamar yadda muke faɗa a kullum idan ya kasance zuwanka ne wannan gida na Asraru tbng to muna maka barka da zuwa wannan gida. Kada ka manta da ka daure ka danna mana wannan alama ta ja ka danna kararrawa ta sama kenan da zarar mu ɗora sabon sirri insha Allahu zai shigo maka wayanka. kuma ka tura 'yan uwan al'umma domin su amfana da wannan sirri kamar yadda za mu faɗa yana da matuƙar amfani ƙwarai da gaske wanda kuma ya kasance tsoho na gidan nan to muna maka barka da wannan rana mun gode sosai to mu shiga cikin sirrin kai tsaye yadda za mu faɗa muku abubuwa ne fa'idoji ne ga sunan insha Allah in ka bi su ɗaya bayan ɗaya yadda muka faɗa to insha Allah za ka samu biyan bukata kuma za ka samu abin da kake so bi izinin lahi Farko dai abin da muka, abin da za mu bayar da a farko shine wanda kowa yana yi ne. Kusan kowa yana yi shine ma'ana, um, buɗin kasuwa, buɗin kasuwa. Wannan wani sabulu ne 'yan uwa ake haɗawa, wani sabulu ne ake haɗawa, da wasu ganyayyaki to ake haɗawa in sha Allahu domin a haɗa wannan sabulu za a haɗa da waɗannan abubuwan da muka faɗa. za a haɗa sabulu a dinga yin wanka ne da shi bi lahi in dai kana wato ainihin kasuwanci kowane irin kasuwanci kake idan ka haɗa wannan sabulu insha Allahu 'yan uwa za ka sami biyan bukata za ka ga yadda kasuwanci za su dinga buɗe maka arziki zai dinga shigo maka bi lahi ta inda ba ka tunani to yadda za ka haɗa wannan um, sabulu shine kamar haka da farko ana so ka samo farar, farar albasa. Farar albasa ake so a samu. Ana so a haɗa sabulun salo. Ka samo sabulun salo za ka haɗa wannan albasan nan da sabulun salo sai kuma ka samo shuwaka da kuma wato ainihin ganye, ganyen wato ainihin bindazugu, ganyen zugu Muna fatan da kun san shi. da shuwaka da ganyen bindazugu za a haɗo sai kuma idan ka haɗa su dukansu gashi nan shuwaka da ganyen bindazugu da kuma sabulun sauran da kuma farar albasa za ka wato ainihin za ka haɗa su su kasance sun zama sabulu ka dinga yin wanka da shi bi iznillahi idan ka yi wannan aiki insha Allahu buɗin kasuwa ne bi lahi sosai kasuwancin ka su buɗe. Abu na biyu kuma shine kamar haka, wato ainihin idan ya kasance akwai iska, iska masu takura, iska wacce take jikin mutum kamar aljani wanda yake jikin mutum wanda yake takura mutane to shi kuma yanda za a yi wannan aiki domin a ga bayan wannan abu, a ga bayan wannan iska shine kamar haka. Ana so a samu ganyen wato ainihin sarƙaƙiya ganyen sarƙaƙiya da kuma wato ainihin tsaki amma tsakin kuka wacce ake yin miya da ita. Tsakin kuka wacce ake yin miya da ita to tsakinta ake so a samu. Ana so wato ainihin a dinga am ana so a yi turare ne a da turaren miski da wato ainihin tsakin kuka da turaren miski. za a dinga wato ainihin zubawa kaɗan za a dinga zubawa kaɗan ana yin hayaƙi da shi ana so a dinga zubawa kaɗan ana yin hayaƙi da shi sarƙaƙiya da kuma ganyen sarƙaƙiya da kuma wato ainihin um, garin watsakin kuka kenan sai kuma miski eh, turaren shi kenan za a dinga da turaren miski za a dinga wato ainihin turara wannan ana dinga yin hayaƙi hayaƙin shi za a dinga yi ga wanda yake iskan yake jikin shi to insha Allah wannan iska za a neme ta a rasa bi lahi to abu na gaba kuma shine kamar haka duk wanda yake neman farin jini duk wanda yake son farin jini insha Allah shi ma ga hanyar da zaka bi ka samu farin jini abin da zaka bi shine kamar haka ana so ka samu farar biya farar biya rana ake so ka samu. Idan ka samo farar biyar rana, sai kuma wato ainihin farin gamo, farin gamo sai kuma ka samo Binta Sudan. Farar biyar rana, sai kuma farin gamo sai kuma Binta Sudan sai kuma ganyen baba, ganyen baba. za a wato ainihin za a haɗa su. Ana so a haɗa sabulu da su. Duk abubuwan da na faɗa ana so a haɗa sabulu da su. Farar rana, sai kuma farin gamo sai kuma Binta Sudan sai kuma ganyen baba. Ana so a haɗa sabulu ne da su suma. Idan aka haɗa sabulu da su sai a dinga yin wanka da shi bi lahi inda ya farin jini ake so. to insha Allah ɗan uwa yau ka samu farin jini insha Allah wannan kenan. To sai kuma abu wanda ya kasance kamar shine kusan na ƙarshe shine kamar haka. Wato anan idan ya kasance, um, akwai wanda yake neman yana so ya ga yana haddace karatu ko kuma karatu yana zauna maka duk wani ilimi da ka wato ainihin duka samu wannan ilimi ya kasance baya, baya fita daga kwakwalwanka, to insha Allah ga wannan sirri da za mu baka in sha Allahu za ka dinga amfani da shi. Duk wani karatu ko misali ma ce kana da yaro to haka misali a ace kai magidanci ne to kana da yara to kuma wa'annan yaran naka su ma za ka ga akwai yaran da ya kasance da if ne jiddan wanda ya kasance ma'ana karatun shi ba shi da ƙarfi haka yauwa ƙwaƙwalwar shi ba wato ainihin ba ta daidai da sauran yara ba. Kamar wasu yaran a ciki sun fi shi kwakwalwa sosai to insha Allah ko kai wanda kake sauraro ko ɗanka ko kuma mace ko ma wane ne a yi mishi wannan sirri insha Allah za a wato ainihin a dinga ganin wannan magani na karatu insha Allah za a ga yana amfani a jikin shi kenan ko mace ko namiji za a iya mata wannan aiki insha Allahu in dai maganin karatu ne to bi iznillahi ku dauki wannan sirri insha Allah wanda za mu faɗa muku yanzu na ƙarshe sai ku yi amfani da shi ana so a samu ganyen baba kamar yadda muka faɗa muku a wato ainihin sirri na wato ainihin wanda ya kasance na wajen uku ne ko na wajen huɗu ne a cikin sirrikan da muka faɗa muku yanzu to idan kuka ji an faɗa muku ganyen baba to shi shi ma wannan sirri na karatu to za ka samu wannan wannan ganye kenan idan ka samu ganyen baba sai a haɗa shi da zuma zuma dai wacce ka sani wannan to ana haɗa shi da zuma idan aka haɗa shi da zuma sai wato ainihin idan mutum ya kasance zai kwanta idan yaron ka ya kasance zai kwanta ko mace ce ko ma namiji ne to idan zai kwanta wato ainihin zai kwanta ya bacci to sai a dinga lasa mishi ko a dinga bashi ya ɗan sa hannun shi a ciki sai ya ɗan kaɗan ya lakuto da hannun shi sai ya sa a harshen shi ya lasa kenan ana so ya dinga lasa ko kuma kai ka dinga lasa kullum idan za ka kwanta. To bi izinin Allah in kai wannan in sha Allahu duk ilimin da ya shiga kanka in sha Allahu ya daina zubewa za ka dinga rike shi bi izinin Allah To wannan shine ƙarshen sirrikan da muka kawo muku kenan a yau sai kuma ku ji da mu kuma wani sirri da zamu kawo muku nan gaba. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mun gode sosai sai anjima.